أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأكمل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين أئمة أربعة المجتهدين ومقيم دينهم لإنسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جميعنا سلام السلام عليكم بركم بساسة الله بقوة أسلمين أولا وكيلي عندما إن شاء الله هو ما تملكه لما ترجم وضباط بسندو لأفعاكو وعمال المسلمين ومثل نسو برجبان أبن دو السرطة يقول الله تعالى إن سفرت فاتك لك ومن أمناه حالينا على تكوكا بسيطانه كلها تكاوين wasu don zai yaron ta addinin musulunci don aura ina son malam ya wani na cikakken bayani akan abin da ake nufi da tauhidin uluhiyya da tauhidin rububiyya ah, malam umaru kamar da kai tambaya kan abin da shafi tauhidi na uluhiyya da kuma tauhidin rububiyya to shi abin da ake kira tauhidi na uluhiyya ko shi ne ka san sanin ba abin da bautatawa sai Allah wanda yake shi kaɗai mahalicci wato kuma ka san shi da dalilai yake ya shi ne ulabu duk wani abu wanda ba shi ba yana hudaru da haka magana kan abin da yake rubuta ma Allah to abu ne wanda ya zama tilas da taliki ya san cewa Allah shi ne shi kadai abin bauta kuma shi ne ilahu domin abin da ake nufi da ilahu wanda yake abin bauta ta ma shi kadaya ba za a haɗa shi da wani ba wannan shi ne tauhidin uluhiyya kamar yadda zai cikin alkur'ani mai girma wato littafin Allah madaukakin sarki ya yi magana a kan wannan tauhidin saboda haka wato akwai ayoyi da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama waɗanda sun ka tabbatar da zaman Allah shi ne shi kaɗai abin da ya dama kuma annabawa waɗanda sun ka gabata wato sun tabbatar da wannan cewa Allah shi ne ilahu shi kaɗai ba wani abin bauta ma wato musulmi mai imani su yi imani da uluhiyya ta ubangiji ta'ala ya san Allah shi ne ilahu لجميع الأولين والآخرين اذا بك بذكر الثالثين نفر قود نقرشي وأنه لا إله غيره ولا معبود بحق سواه شو باول أبن بوت كاوى ونوسى باول إله ونوسى با أبن بوت كاوى بكي كمتا أم بجيزا ومن سيني أبن الله تنكلي أتوى أبن الله تأكلي ودن كذاتي يوبعا kuma ubangiji madaukakin sarki ya faɗa ba wuri ɗaya ba Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al aziz al hakim wannan ali imran kenan wato aya ta goma sha takwas sannan in mun ka koma nan Allah ya bi ba abin bauta ma sai shi shi kadai mala'iku sun ce bi haka ilil ilmi sun ce bi haka sannan kuma Allah madawwami na da adalci wanda ba abin bauta ma sai shiya na buwayi mai hikima a cikin suratul baqara aya ta 255 madaukakin sarki ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm a cikin baqara dai har yau aya ta 163 Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim wannan duk yana nuna Allah shine ilahu makaranci annabi Musa alaihi salam ya faɗa Allah ya faɗa ga annabi Musa alaihi salam cikin surku daha inda yake innani ana Allah la ilaha illa ana ta'budu wato nan Allah ya faɗi cewa shi ne shi matsaɓaici ba wani abin da ta shi don haka bai sami ko Musa kuma Allah ya faɗa cikin surku Muhammad a ta goma sha tara فاعلم أنه لا إله إلا الله مدى في سيكي يابدا أسكو من سورة آية الشرين لديه آية الشرين لأوكو inda yake cewa yana ba da labari akan kansa huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سورة الحشر كمان آية عشرين دا عدو عشرين أخرى to duk waɗanda dai da sun zo ne akan cewa Allah shi ne makaɗauki ba wani abin bauta sun shiya saboda haka in mun duba nan wasu babu wani abu wanda zai kasance mutum zai sami shakka ga abin da shafi tauhidi na uluhiyya da sai tauhidi na rububiyya wanda yake tauhidi rububiyya shi kuma abin da ake ce na shi musulmi mai imani ya tabbatar cewa wato Allah na maɗaukakin sarki wato shi ne wanda rumuduwarsa tabbatatta ta ba da jayayya wadda za ta nuguntuwa tsakanin masu imani na da marasa imani domin da mai imanin da wanda ba shi da kowa ya san sarrabin lazi yuhu yi ne wa yi wa yamma وينفع ويضر هو المستفيد من عبادة الخالق ومستوجب لفعلهم نفوذ الطاعة والمحبة والتعظيم والتقديس وبالرغبة إليه والرحبة إليه لكن رب ولد ينا يرى ويروى ينا مثروى ينا باور ينا حناوى ينا أمطار ينا كتروى يكون سنسى جبارنسى خلقتنسى بقبوس بانسى kuma shi yake sun su zama ilahu don haka ya gan ahalin gare su da alƙa'a da a yi soyayya a jiran naji a ƙarfa kifi a yi taɓa yi zuwa gare a yi tsoro zuwa gare in mun dubi wannan rububiya ita har da kafirai wato sun yadda da wannan cewa Allah shi ne mai bada ruwa shi ne mai bada abinci shi ne mai rene shi ne mai arzikaya shi ne mai hana wannan shi ne tafi da rububiya ya kana mu ga abin da tsauran muka za mu sa adilla kamar da muka kaga na a abin su tsawo amma da wannan dan takaitacce nake cewa malam Umar ya kai wannan tambaya karshe wallahu a'lam sai da ku ta yake Allah gata ta malam wannan sai a mai cikakken bayani abinda ake nufi da shugudu sukura da kuma shugudu wato jalsatu istihara استراحة استراحة لكن جلسة wato wannan duba wato ya danganci abinda magabata suka fi da suna aikatawa kuma sun ka yadda ya kasance abinda za a siya sabu هنا تجد أبنيد المرامي لما من مرة ربه بوشاه مدعيدة أشياء عن سامي يوسى حديثي أجداء حديث من ذلكم ياتي بيت الشيرة وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله abu zakara ya samu hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani labari ya zo musu da ya faranta mishi ya kan fada yana mai sujuda domin godiya ga Allah wannan hadisi rawahu al-hamsa illa illa al-sa'i wato malamar biyar sun rawaito illa imam al-sa'i ba wannan goda da an sai magana ta shukur godiya ce ta godiya da yin abin da yake faruwa bisa ga wannan wato hadisi idan abu ya faranta maka rai idan ka yi bisa ga dogara da wannan ya hallasa a haka ne kuma wani hadisi na biyu ke an abdar rahman bin auf radiyallahu anhu qala nabi sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم فأعداد السجود annabi ya yi sujuda tsawon da sujuda sun na rafa'a ra'asahu da ɗauke ne ya ƙala inda jibiru da atani da sarani to abin da kafin yana gina sai na ƙasa jibiru ya gina ji wani bukara wata jakti lillahi shukura sai ne sujuda lillahi don Allah don godiya rawa su ahmad ya sahul hakim yana hadisi imam hakim ya ingantar da shi kuma an samu na hadisi daga barra وعن البراء بن عاجب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي إلى يمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي علي إلى يمن فذكر الحديث يعني تحديثي بفرنسا قال فكتب علي فكتب علي بإسلامه علي يروت yake a sanar da mutane ne sun musulunta an sami mutane da dama sun shiga فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكتاب ليس كل عند الذكر سوى من يسير قرر جدا يقرأ من يسجد دون الله رواه ابن أصله في البخاري sai dai abin da ake so duk ya zan kayi wannan hijira ta godiya da za a nuna da kara addini shi gaba annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan hijira da yayi ya hijira godiya don abin da ya shafi addini an sami cewa akwai hadisan da suka tabbatar da haka domin haka in mutum haka ta faru gare su guda suna da madubara waɗannan hadisai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam to ya tambaya malam waya ake yi wannan shi ne ya kasance mutum na da alwala ya hukunta gabar lokacin da zai shiga da nan hita da tawali ما حاسس ترى وما وما وما بعد شيء في سجلة أنا كنا متعود على الله بالمسلمين هذا هو الصراحة فشيء جل في الصراحة وفي زمان عند أشي مدنا أكل أكل سلة الشيء من زمان الصراحة مصدر إمام الشافعي سنكبة كدشي أما مثل إمام مالك بس كده كده كده دولين كنتنا بحديث ليان دي وجد بقى عيشي بقى دولين حتى مثل إمام الشافعي بس كده كده دولين من جهاز الصراحة كما بحديث يجد كل بنيج المرامي هاي ذاك ذاك شيء أنشو أنا صلى الله عليه وسلم على رأيه أما أمي بس إن أمي دولين شكرا في الله da dole yanzu nan duk tudu ya har shekara 60 to ina talla ko yana son da ya taso da sagada ya zama sagado ya nutsu to mu ya san abin da bai dan zanna ba wannan shi ne zama ne ba zama ne da gangan ba to kaddare dai a cikin zama ne na da gangan din to su malikiya sun yi hadisi lokacin da su shafi iya suke magana a kan hadisin da malikiya suka rufu da wata hanya na cewa ai wanda ya rufu wannan hadisin matariki na matariki na hadisin na an ga hadisin saban biya su malikiya suka ce ba nan mun ka rufe wannan hadisi ya zama hanyar su ne ne wanda tabi na hadisin ga kake na don haka ne sai da kake sara'a babu shi a inda shi wani abdullahi yake magana cikin alfiyatul usul yake farko na kabisi ayyul kazzabi yuraddu mutlaqan bi lam fiyadi kaga ta sarahatu yusubu ala sudur qadamin kudu wa shafi'i man rawahu khalid matrukuhu qulna da gairi walid wato nan lokacin su malikiya suke cewa wato dalfatul saraha ai an samu hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zabura ala su dinga kadamai to in ga mutum gana da gabi an ce na tafi da su dinga kadamai ai sai ya zama kenan inda ya zaburo wani suna ga daga daga ko ne ko ba ta da zauna ba to in haka nan na to da su tsara haba to shi ma mu shafi suka ce a'a ai wannan hadisi na hukuma likiya yake shafi'i ya ma rawahu khalid matruku ai imamu shafi'i ya ce wanda ya mutu wannan hadisi khalid ne shi ko khalid masalukul hadisi in zo hadisi bai ja kai ba duka ayyukan khalid to malikiya suka ce kullum mu ko muka ce a'a walid da gairi ni hadisi ya tafi kuma ba da wannan hanya ba wanda muka sami hadisin na gare shi wato ainihin a amaki na ya rawaito shi da isnadi ne zuwa ga manzon Allah daga ilmi masa'udin daga ɗan umar daga ɗan abbas da wasu su na muka samu hadisin mu domin haka a mashi an wato shi بإسناده أن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم kada da haka a su ne cewa hadisin na daga hanyar Khalid yin shi wanda yake masarufin hadisi na to ba na muka samu shi ba kuma da malaman hadisi na da sabani sun malaman fikin wani ya sahaha wani ya bi kansa kada da haka inda hadisi ya zo da lahiya laifi ku don haka da nasu baraha babu shi na sanar shi wannan tambaya ya san cewa sallah tsarin ta inda adda zama to zaman tafiya ne ko zaman sallama amma wani zama wanda zai kasance ƙari ciki to babu shi wannan shi ne abinda musamman masal malikiya take akan sa akan wannan hadisi wallahu a'lam Allah sanar da shi to tambayar eh, wasu masu sauraron ne wato basiru mai kilo ba da ke kalmar mulki ta shuru wasu allah ya gafarta malam tambaya ta ta ce mutum ne ya auri mace har sun kai shekara guda tare sai daga baya ita matar tana nuna nufi kiyayya to shin malam ko ya halatta mutum ya sake ta ya kuma amshi abubuwan da ya kashe mata har da sadaki a to malam mahmud malam basiru ba sai abin da ke mata kamar da kai magana akan matar da haka ke faruwa kake so ta yaka hulmi domin wannan su ake ce na hulmi matuƙar mata ba ta gamsu da miji ba ta nemi abubuwan da bai iya gamsuwa da suwa kuma za ka duba su fita kanka to kamar idan zai cikin wani da ake kira al-mu'unatu alama ta da alimin madinatu wato mu'unatu ita wannan littafin shayi na wato in ka duba babu na hulɗi shayi na ɗari takwas da sittin da tara ya yi magana a akan hulɗi yake alkhul'u jarizu in shi halal ne wato ta baka wani abu wanda za ta kafanshi kanta garinka ma'ana za ta kasance kai ka tafi ta don madadin wani abin da ba ta ja'i biya ina abin da a tushen sai gina wani misali cikin yin sun ubangiji fala junaha alaihima fi mastadabbi da kuma zancen sa fa in kullu lakum an shay'in minhu nastabiqu min khalin amma yi'a da kuma hadisin habilatu bintu sahale wannan matan lamma shakkat zauzaha sabitu bin qaisi lokacin da ta kai karar mijinta sabitu dan qaisi wanda nabi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta qalat la ana wala sabitu sai yanzu Allah ne ba ni ba sabitu ba ni nuna nawa gare ga dabi'a ta addini balle kuma abin muna na gari shi ga dalilin su na zamantakewa sai dai ina kyamar kafirci cikin musulunci abin da kake kyama ta yi ɗabi'ar da ka sa ita tana cuta musulmi domin sabis musulmi na sahabi na dalili ita kuma ranta bai iya yarda da shi domin ya taɓa shigowa da ce ba don tsoron Allah ba da na tuwa maka ne ba hutsa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترجين عليها بقته mai wala ke suna naura mai da gonansa domin ya mata sadaki da gonan da biyu ta karan na ta ce yana ba shi ta ka zaha min ha waje da tafi a haliha sai ta riki gonan da biyu nan daga sadi ta zauna gidan uwayenta to shi ne wani littafi shi al-mahunatu yace li anna al-mar'atu قد تكره زوجها ma qiyamihi bi huquqiha domin mace ta kan mace mijinta tare da miji yana zamne akan haƙoƙokarsa wala ya mutum hanin mu ɗalabati jibin furkati ko bai yi wata neme ta ce sakane da yana zalika la yanzu domin mun tana kyama sai ya sake ta bai kan mai ba lazimi bana gare shi illa bai rida ko buwar dafi don haka fa jaza ya halatta an tabdula lahu iwaban تباشي وني مستنيا وني إيوبي على ذلك وند زي ريكا وني إيوبي شكو سلم عمتا تتحيك سامي من تأورا شكو تو سامي كما تأورا دقوة من ذلك تبال كوكو بيسي أبنا تأغيبا إن دي يارد عن سوء النان إسكيت ومن باب كون كما هنا على التأجيمة كل إيه جزا وزرون سلاكين دي عن سادة ليسا ينا على التأجيمة كل إيه بأقل ينا على التأجيمة كل إيه بأقصارا ومن سينه abin da shine madina ya dan yada to hulɗi ana yi ne ba da a amsa abu ɗaya ba ana iya yi ne da wasu abubuwa daban-daban waɗanda ana iya dogaro da su a hulɗi kamar yadda mai littafin tufatul hukami ya ambata a shayin sa na ɗari da talatin da ɗai a fasali da hulɗi inda ke cewa والخلق والابتداء فالابتداء بالذي تشاء والهروج اللازم في السلاك حمل أو إبة أو إنفاك وليس للعبد إذا مات الولد شيء وزاده تلاوث المدد والهروج إنفاك معدود اجل بعد للاء بجوازه الأمل وزاد قولا واحدا حيث به ذاك وإن مخالف به أدل وللأبي سوف من السداتي a wal ufulun da kirhe talaki ne kuma kuma kana abin da ya faɗa kenan abin da ake magana a nan shi hul'i faidun ne ma'ana ya halatta wato abin da ake cewa hul'i shi ne saki da uwali ko da ba matar za ta rai ba wal iftida haka nan da fansa bal iftida abin da zai shafa tana jila idan ta su domin akwai sul'i akwai libara akwai fidiya don haka ashe kenan abinda mata ta ne wani iwali miji ya karba don haka an kawai imamu na maliki tambaya akan menene hul'i ne a mubara'a ne a fidiya kuma maliki ya ce abinda a mubara'a wadda ke kubuce ciniya da mijinta gabanin bina'i ta ce mai amshi duk abin da Allah ta ɗauki da Allah ka rabu da ni wannan shi ne mubara ita ko mai hul'i wadda ke hul'i da duk abin da an ta ta ba su wa miji shi rabu da ita mai fidi